واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر كان يئوسا idan muka yi wa mutum wata ni'ima irin ta lafiya da wadata sai ya kawar da kai daga godiya ga Allah da biyayya a gare shi kuma ya nisa ga Allah saboda girman kai amma idan cuta ko talauci da makamantansu suka fada masa sai ya kasance mai tsananin ɗebe ƙauna da cire tsammani daga rahamar Allah.